godiya ga Allah subhanahu wata'ala tsira da abincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad da sa da sahabansa da wayanda suka bi bayan su da kyautatawa zuwa ranar sakamako bayan haka Allah ya nufi mu eh, da wannan lokaci asali malam wato dr ahmad gani dogarawa a nan wurin ne ya sha zuwa na yana gabatar da hadara allah ya saka mishi da alkhairi wato munasaba hasken musulunci foundation sun tsara bita ko da za su zauna da malaman makarantun islamiyya kuma malam zai gabatar da wannan bita din a gobe insha Allah wato litinin kuma yadda sanarwa za ta zo daga baya bisa ga haka shi ne muka nemi malam Allah ya ka mashi da alheri cewa ya gabatar da ya gabatar mana da maudu'i a wannan yammaci a bayan magarba a wannan masallacin juma'a na Latino kuma mu وكان الوقف shari'a الشريعة Ba bazan yi dogon jawabi ba saboda malam zai ci gaba insha Allah amma dai muna ƙara godiya ga malam bisa ga wannan amsa gayyata dai duk da irin kuzarori ko kuma da ayyuka da ke gaban shi ya baro su har Allah ya kaddare ya zo ya amsa mana wannan gayyata Allah ya saka mu shi da alheri ba tare da ɓata lokaci ba ina ganin zan ba dama ya ci gaba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 amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya damu a cikin wannan masallaci na neteko a cikin garin mina a wannan jiha mai ɗimbin tarihi ta niger a arewacin najeriya a wannan yammaci na lahadi daren litini 22 ga watan sha'aban bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara bakwai wanda ya dace da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu. da goma sha shida a kalandar bature ina ƙara gode wa allah da ya bani ikon amsa wannan gayyata daga 'yan uwa kuma ina godiya gare su da sauran 'yan uwa waɗanda ke jagorancin wannan masallaci da sauran 'yan uwa da ke halartar karatuttuka da ake a masallacin domin amfanar da juna game da abubuwan da muke sa rai su kara mana kusanci ga Allah ta baraka wa ta'ala su zame mana sanadiyya na samun rahama da gafara da jin kai a ranar kiyama kamar yadda ɗan uwa malam tahir ya bayyana maudu'in da aka nemi a gabatar da nasiha a kai shine wato matsayin wakafi a musulunci babu shakka kamar yadda muka sani musulunci ya karantar da mabiyansa cewa dukiya gaba ɗayanta mallaka ce ta Allah ta baraka wata ala. ba wanda ya mallaki wani abu dukiya gaba ɗayanta mallakar Allah ce shi sa Allah ta'ala ya danganta dukiyar zuwa gare shi wa atuhum min ladi alladhi ataku dukiya ta Allah ce duk abinda da mutum ya mallaka amana ce kawai aka bashi kuma za a tambaye shi game da yadda ya mallaka da yadda ya yi amfani da ita haka kuma musulunci ya karantar da mabiya cewa akwai wani haƙƙi da ake son a cire daga cikin wasu nau'o'in dukiyar da aka mallaka bisa waɗansu sharuɗa don a rarrabawa waɗanda suka cancanta a cikin al'umma zaka ita ce wannan haƙƙin da allah ta baraka wata'ala ya wajabta a kan dukiya don mabukata da marasa galibu a cikin al'umma su samu wani abu daga cikin dukiyar mawadata don kan dukiyar ta zama tana yawo ne a tsakanin mawadata su kaɗai bayan zaka musulunci ya kwaɗaitar da musulmai amfani da dukiyansu wajen ayyukan alkhairi waɗanda a ɓangare ɗaya za su kawo al'ummar da mutum ke rayuwa a cikinta ci gaba da haɓaka da bunƙasa da rage raɗaɗi na zafin talauci da kuma kyautata rayuwa a ɗaya ɓangaren kuma za su zamanto guziri da za a ci moriyarsu a ranar lahira waƙafi na ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi da za a yi da dukiya don cimma waɗannan manufofi guda biyu manufar farko a tallafawa mabukata a rage yaduwar matsaloli na rashin tarbiyya wanda talauci ke kawowa a samar da yanayi na haɓaka tsari da ci gaban al'umma a ɓangaren tattalin arziki a ɓangaren ilimi a ɓangaren zamantakewa a ɓangaren sana'o'i a ɓangaren kiwon lafiya da sauran abubuwa da sukan taimaka wajen rage raɗaɗi manufa ta biyu ya zamanto guziri ajiya tattali da kintsi da shiri da tanadi ga wanda ya ba da abin da aka yi wakafin da shi domin cin moriyar wannan tattalin da ya yi da guzirin a ranar lahira kalmar wakfi kalma ce ta larabci to kuma kamar yadda kalmomin larabci suke suna da ma'ana a harshe kuma suna da ma'ana ta shari'a a harshen larabci malamai sun ce kalmar wakf na nufin alhabs wato tsarewa dakatarwa hana wucewa ko ci gaba ko motsawa ko gushewa akan ce da larabci kamar yadda ibn manzur ya faɗa a cikin lisanul arab وكيف ni للمساكين ai habasa حبسها ma'ana an سيدا كو an aji. gona ko fili domin amfanin mabukata talakawa aka ajiye aka hana a yi amfani da wannan gona ko fili don gado ko saidawa ko kyautarwa wannan shi ne ma'anar wakafi ɗin Allah shi sa bahaushe in ya dubi gidan yari kurkuku yakan ce mene gidan wakafi me saboda gida ne da ake tsara waɗanda ke cikinsa daga ina daga fita su yawo su walwala su saki su wala ko su sakata su wala don haka sai ya zama wakafi ne gida ne na wakafi na tsaida na dakatar da na tsare mutane waɗanda aka kai su ciki daga fita waje don su walwala irin wannan ma'ana ta zo a cikin alkur'ani mai girma faɗin allah tabaraka wa ta'ala walau tara iz wuqifu ala rabbihim inda kaga lokacin da za a dakatar da su a tsare su a wajen ubangiji ba za su motsa ba sai an masu tambayoyi game da ni'imomin da Allah ta'ala ya musu a tambaye su game da dukiyarsu a tambaye su game da rayuwarsu a tambaye su game da dama da suka samu a rayuwa ya suka yi amfani da ita walau tara idh wuqifu ala rabbihim haka nan Allah ta'ala ya faɗa a ƙur'ani don tabbatar da irin wannan ma'ana waqifuhum innahum mas'ulun kuma ku tsaye da su innahum mas'ulun lalle su ababen tambaya ne kun ga waqifuhum ku dakatar da su ku tsare su ku tsaye da su hakanan ma walautara tara iz lokacin da aka tsaye da su aka tsare su aka hana su gushewa ko wucewa har sai an musu amma a shar'ance kalmar alwakf na nufin tahbisul asl wa tasmilu thamara kamar yadda ibn qudama al-maqdisi ya fassara a cikin littafin al-mughni tahbisul asl wa tasmilu thamara tsaida ko tsare asali da barin sakamako ko abin da asalin ke haifarwa na amfani ya zama ya yadu ya watsu don amfanin al'umma abin nufi idan aka gina masallaci wakafi ne ba za a saida ba ba za a kyautar ba ba za a gada ba da aka gina gini ne amma yanzu amfaninsa menene amfanin da zai haifar sallah da za a yi a ciki da zikiri karantarwa da za a yi zama a tattauna abubuwan da suka shafi mustakbal na al'umma da abubuwan da al'umma ke ciki da yadda za a gyara waɗannan su ne samar ko samarat na mallakar masallaci don masallaci aikinsa a musulunci ba kawai a yi sallah ba ne a yi zikiri a yi salati ba ayyukan masallaci ya wuce wannan masallaci wuri ne na koyar da ilimi wuri ne na koyar da tarbiyya wuri ne na koyar da yadda ake zamantakewa a al'umma yadda ake zaman aure yadda kowane mai haƙƙi zai fahimci haƙƙinsa da abin da ke kansa na haƙoƙi wuri ne na tattauna matsalolin al'umma da cigaban al'umma da halayyansu da tattalin arzikinsu da siyasarsu da gudanarwar mulkinsu da duk wani abu da ya shafi al'umma har da kiwon lafiyarsu duk masallaci yana ba da wannan gudunmuwa kuma yana yin waɗannan ayyuka kina a takaice wakafi ya ƙunshi sanya dukiya cikin ayyukan alkhairi don kawo amfani ga al'umma bisa waɗansu ƙa'idodi ayyanannu waɗanda shari'ar musulunci ta bayyana waƙafi yana da dalilai a cikin alƙur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa'alihi wasallam ilayaka a cikin alƙur'ani babu inda Allah ya ambaci kalmar waƙf da ma'ana ta shari'a min dai ba da misali da ma'anoni na harshe waqifuhum innahum mas'ulun walau tara idh ala rabbihim da sauransu amma ma'ana ta shari'a ƙur'ani bai zo da kalmar waqfa don ya bayyana ta a haka sai dai kasancewan waqafi ɗaya ne daga cikin ayyuka na alkhairi da ake yi domin ciyar da al'umma gaba ayyuka ne da ake yi da dukiya kuɗi ko kayan kuɗi ma'ana kuɗi ko kadara sai zamanto wannan al'amari na wakafi ya shiga cikin umumin ayoyi da ke magana akan muhimmancin ciyar da dukiya don haɓaka al'umma da kawo gyara cikinta misali a cikin suratul bakara aya ta 92 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lan tanalul birra hatta min mimma tuhibbun wa ma min shay'in fa bihi alim Allah ta'ala ce ba za ku kai ga samun nagarta ba matsayi mai girma a wajen Allah matsayin da za a ce lallai ku mutanen kirki ne sosai hata tun fi kumin matu har sai kun ciyar daga abin da kuke so to don a nuna mana wakafi zai iya shiga cikin wannan sai Allah ta'ala ce wa matun fi kumin shai'in ba za ku ciyar da wani abu ba ko menene shi min shai'in sai zo da na kira don a nuna mana mene a nuna mana takar ciyar da ake nufi saboda haka duk wata ciyarwa da za ka yi da dukiyarka ko ka ba da sadaka ko ka ba da kyauta ko ka samar da wani abu da amfaninsa zai ci gaba irin wakafi din ko ka ciyar da dukiyar ta hanyar zakka duk da cewa wajibi ne duk waɗannan sun shiga min shay'in Allah ce fa inna Allah bihi alimun to lalle Allah ya san wannan abin ko masani ne ga wannan abin da kuka ciyar malamai suka ce to in dai ana maganan ciyarwa ce abinda ka ɗauka ka ba mutum ɗaya ya ci ya je bayi ya bayan gida ya kasa ya shi ai ya kansa kenan amma abinda ka sa domin amfanin shi wannan mutumin da 'yan uwa da danginsa masu rai da wanda ba a haifa ba sai nan gaba da wasu al'ummomi da za zo nan gaba da waɗanda ke rayuwa a yanzu ai shi ya fi cancanta ya shiga cikin wa matun fi komin shai'in fa inna bihi alim haka nan a cikin suratul baqara ɗin da ya aya ta 267 Allah baraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ya ku da suka imani ku ciyar daga daɗaɗa tsarkaka halastattun abubuwan da kuka tsurura kuka nemo da kanku kuka nema ko ta hanyar aikin ƙarfi ko ta hanyar noma ko kiwo ko ta hanyar leburanci a biya ku ko ta hanyar sana'anta wani abu ko ta hanyar saye da sayarwa a shi ne ma kasabtum ɗin ba wani abu ba to an An fiƙu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga tsarkaka daɗaɗa halastattun abubuwan da kuka samu bayan kun yi ƙoƙari da yunƙuri da kai kawo wajen nema wa mimma akhrajna lakum min al ardh hakanan daga kuma abin da muka fitar muku da shi daga ƙasa na daga kayan gona ke wannan aya duk da cewa mutum zai ga ƙarshenta na ishara kamar zuwa ga zakka ne na kayayyakin gona to amma akwai abubuwan da ake fitarwa daga gona wanda ba mu zakka amma kuma ga gashi an ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard ashe kenan ba lallai zakka kadai ba wani abu ba zakka ba zai iya shiga ciki babu abin da ko yafi wakafi cancantan ya shiga bayan zakka domin daga amfanin gonan nan za a iya zuwa a ba da buhunan wato wani abu wanda aka noma kama albasa buhunan albasa ashirin a ce an ba mu'assasa kaza ko foundation kaza ku sai da kudin a sa cikin harkar gudanarwan wakafi da ake kunga wannan ai an ciyar daga abin da aka fitar mana da shi daga ƙasa mutum ya shuka tumatir ba wai ya saida ne balle a ce kudin da ya samu na saida saidawan zai fitar da zakka ba ko tun da ai kudin da aka saida tumatir in ya kai shekara ai za a yi masa zakka ko ba haka ba amma shi tumatirin karan kansa ai bai da zakka ko ba haka ba tun ba a iya aje shi ya daɗe sannan kuma ba abinci ne a wajen al'umma ba abin da ake rayuwa da shi dama su ne abubuwa biyu da ake lura da su wajen ba da zakka ya zama abu ne da ake ya ajewa kuma ya zama abu ne wanda al'umma ta ɗauka a matsayin abinci to amma idan ka ɗauko kwandunan tumatir mota ɗaya ka kawo wa mu'assasa ko foundation ka ce gashi ni ban da abin zan ba da na yi tumatur a je kasuwa a saida kudin a sarrafa cikin gudanar da harkar wakafi ai ka ciyar da dukiyarka ka ciyar ko ka bada daga abin da Allah ya fitar mana da shi daga ƙasa wa mimma akhrajna lakum min al-ard haka nan a suratul tagabun aya ta 15 16 da 17 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuka nafsi fa ulaika humul muflihun in tuqridu Allah qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim Allah ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum ku sani dukiyoyinku da 'ya'yanku fitna jarabawa ce gare ku dukiya na ebar da mutum ta sa mutum ya bar hanyar Allah ya rika tunanin cewa dubararsa ta bashi dukiyar ta sa ya bar hanyar Allah kamar yadda ya faru ga karuna inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanubu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin amma karun bai ji ba ya yi takama ya yi alfahari ya yi kafafa ya yi burokoko da dukiyar da Allah ya bashi da da cewa da ya zama ba komin komai ba amma da Allah ya bashi dukiya sai zama yana takama yana jin ya isa ashe dukiya na iya zama fitina gabawa game da dukiya ke iya zama alkhairi to haka tana iya zama fitina gabawa wa auladukum haka nan ma 'ya'yanku domin 'ya'ya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yana iya sa mutum ya zama matsoraci ya kasa fita wajen yaki yana iya sa mutum ya zama marowaci ya kasa ciyarwa don yana gudun wai kar ya ciyar ‘ya'yansa su talauta in ya mutu yana iya sa mutum ya zamanto baya san aikata alkhairi yana iya sa mutum ya kau da kansa daga hanyar Allah kamar yadda hadisi ingantacce ya nuna ashe kenan da ‘ya'ya da dukiyoyi jarrabawa ce wallahu indahu ajrun azim kuma lalle a wajen Allah akwai lada mai girma ga wanda bai bar dukiyarsa da ‘ya'yansa sun zama masa fitina ba Allah ta'ala ce fattaqullaha mastata'tum to ku ji tsoron Allah gwargwadon ku wasma'u ku saurari abin da ake ga muku na wa'azi da karantarwa wa ati'u muku biyayya ga dokokin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anfiqu kuma ku ciyar daga abin da Allah ya baku na dukiyoyi khairan li anfusikum wannan shine mafi alkhairi ga kawuna domin abin da baka ciyar baka bari magada suka gada hisabin abin da ka tara na kanka in sun ciyar kuma wajen aikin alhairi ladan nasu ne kai ka da shi amma abin da ka bada ka gabatar da shi don Allah kafin mutuwarka to wannan shi ne naka wa man yuka shuha nafsihi wanda duk ya tsare ya hana wa zuciyarsa bin tsananin rowa domin shuh ya fi bukul haɗari shi sa nan bayan Allah ya jawo hankali ya nuna hadarin dukiya da 'ya'ya in aka yi sakaci ya kuma nuna a ji tsoron Allah a ciyar sai ya ce wa man yuka a nafsi wanda duk ya hana wa zuciyarsa ya hana wa kansa ya ƙi yadda da irin tsananin rowa da zuciyarsa za ta nuna masa ya tafi a kai fa'ula ika humul muflihuna to wannan su ne waɗanda za su samu babban rabo a lahira in tuqridullaha qardan hasana idan kuka ba Allah rance mai kyau ku ba da wani abu wanda ba ku tunanin amfanin ya dawo gare ku kun yi ne don Allah don amfanin ya je ga waɗanda kuka nufa don amfanin ya mamaye ya yalwatu ya kuma game al'umma a cikin dukkan bangarori na rayuwa to wanda duk ya ba Allah rance rance kyakkyawa ba gori ba nuna isa ba takama ba girman kai yudha'if lakum to Allah zai ninninka muku abin da kuka bashi wa yakfir lakum kuma ya gafarta muku wallahu shakurun halim kuma Allah mai godewa ne ga wanda duk yayi masa alheri duk wanda ya aikin alheri don shi halimun kuma mai tsananin mai tsananin hakuri ne mai yawan hakuri da juriya baya kama kowa da laifi in dai mutum ya bi abin da aka ci aya ta ƙarshe da zan kawo a cikin bakara ne ita ma aya ta 261 faɗin Allah tabaraka wa ta'ala matsalul ladina kuna amwalahum fi sabilillah ka matsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman sha. wallahu wasu alim Allah ta'ala ce kwatankwaci ko misalin waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu cikin hanyar Allah don ɗaukaka addinin Allah to kamar kwatankwacin kamar misalin kwaya ce ka ɗauki kamar kwayar dawa ko gero ko masara ko acca ko iburu da aka shuka an bata saba a sanabin sai ta tsirar da zangarniyoyi guda bakwai fi kulli sumbulati a cikin kowace zangarniya mi'atu habba aka samu kwaya ɗari kunga an samu kwaya ɗaya ka shuka ta haifar da zangarniya bakwai kowace zangarniya aka samu kwaya ɗari a cikinta an samu nawa kenan kwayoyi ɗari 700 wallahu yudha'ifu liman yasha kuma Allah na ninninkawa wanda ya so doriya akan 700 din wallahu wasi'un alim kuma Allah mayalwaci ne masan waɗannan ayoyi yan uwa duk suna isharantar da mu zuwa ga muhimmancin ba da dukiya ciyar da dukiya tsai da dukiya domin amfaninta ya kai ga jama'a da yawan gaske a dukkan fagage da ɓangarori na rayuwa ɓangaren ilimi ɓangaren tattalin arziki ɓangaren kiwon lafiya ɓangaren tsaro ɓangaren duk wani abu wanda zai bunƙasa al'umma ya kyautata ta ya haɓaka ta ya inganta ta a cikin hadisi al’imam bukhari da muslim surwaita daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar ya ce asaba umaru ardan bi khaybara فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر على أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب للفقراء وذي القربى وفي الرقاب وللضيف وابن السبيل وفي سبيل الله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتشي عمر بن الخطاب يا سامو وتغونا أخيبرا bayan an buɗe khaibara kenan ya samu gona a khaibara sai umar ɗin ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa na samu wata gona da ban taɓa samun ko ban mallaki wata gona da ta kai darajan wannan ba a wurina mana wannan ita ce mafificiyar gona a wurina ita ce dukiya mafificiya ban mallaki wani abu a duniya mafi soyuwa gare ni mafi daraja da kima gare ni kamar wannan gona ba me za ka umarce ni da yi game da wannan gona sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce masa in shi ita habasta aslaha in ka so ka tsaida ka yi wakafin asalin gonan mana ka ce gonar ka aje ta ka batta a matsayin wakafi gona ce da ke cike da dabino da sauran kayayyaki da ake iya samu a saida da kayan marmari da ake ci wanda dukkansu dukiya ce a musamman a wancan lokacin aiko a yau masu harkar noma na orchard wanda suke harkar lambu da kayayyakin da ake saidawa mangoro goba da sauransu ai manyan masu kudi ne a cikin al'umma ballantana a wancan lokacin kuma gona ce wanda umar ya ce bai taɓa mallakar dukiyar ta kai ta a wurinsa ba to manzo Allah sallallahu alaihi ce in kaga dama in kana so yi wakafin wannan gona wata saddaqta biya. ka ba da sadaka abinda duk ke cikin gonan ya zama za a yi amfani da shi domin kyautatawa al'umma kunga wannan shi ne asali a cikin sunar manzan Allah lasu ma game da hukuncin Wakar manzan Allah lasu ma shi ya shirya da Umar zuwa ga wannan ya kwadaitar da shi zuwa ga yin wakafi in shi ita habasta aslaha wata tasaddaqta biha Abdullahi Umar ya ce fa tasaddaqta biha Umar sai Umar ya bada wannan gona a matsayin sadaka ya yi wakafi da ita ba sadaka na ba mutum ɗaya ba don mutum ɗaya in aka ba shi amfanin zai yi amma ragagge ne in ku aka bada ta a sa a hannun al'umma ko wani kwamiti ko wata cibiya ko wata mu'assasa ko wata trust fund aka bada wannan abin ƙarƙashinta aka samu amintattun mutane amfaninta zai game gamewa sosai amma da sharaɗi layu ba wa yubahu ha ba za a sai da gonan ba abinda aka bada wakafinsa ba a sai da shi wala warras ba a gado don ka ba da wakafin abu in ka mutu ba za a ce 'ya'yanka da sauran magadanka su gada ba a wakafi ne na al'umma ne wala yi ba a ɗauka a ba da kyauta ba za a ba da kyauta ba abinda aka ba da wakafinsa ba a ba da kyautansa illa iyaka kamar da malamai suka faɗa a wannan lokaci in ga abinda aka ba da wakafi sai zama abin ya shiga cikin wani yanayi darajarsa tana raguwa in aka saida za a iya samun abin da ya fi shi ko a musanya shi da wani abu wanda ya fi sabuntaka to wannan babu laifi a saida kamar mota an ba da wakafin mota ana ɗaukan gawa ana zuwa ɗaura aure ana zuwa wa'azi mota ta fara zama matsala in aka batta za ta kai lokacin da ba za a amfani da ita ba to in aka samu wasu 'yan kuɗaɗe da za a yi ciko a je a yi kakara ko kuma a saidata ta a sai wata da ta fita malamai suka ce wannan wakafin ba matsala za a iya sai haka gida haka fili in ya zama akwai maslaha rajiha wajen saidawa ko musanyawa suka ce ba amma an ba haka ba haka kawai a ɗauki abin wakafi a saida an hana hakanan kyautarwa suka ce za a iya kyautarwa in ya zamanto lallai abu ne da ba da kyautansa ya fi zama maslaha akan ajiye shi amfani da shi ga al'umma an kawo babura na wakafi ba a saida ba a kyautarwa amma kuma gashi an samu wasu yan uwa sun yi da za su rika zuwa ƙauyuka wa'azi can nesa ba za a yi ɗaukar nauyinsa a ba su mota ba su rika zuwa ba za a iya kama musu gida a can ba in ma an kama ba za su zauna ba saboda suna da iyalin sa nan to me ya kamata a yi sai da kiba a ba su kaga wannan kayan wakafi ne amma maslaha rajiha na hukunta a ɗauka a bada amma idan ba haka ba to ba a badawa kyauta ba a gado kuma ba a saidawa umar ya ba da sadakar wannan gona gawa lilfukara'i ga mabukata wa zilkurba da yan uwa makusanta wa firrikabi da bayi wanda zai zo yana neman kudin da zai fanshi kansa in an masa mukataba walidai da baki in sun zo mutane sun zo gari a matsayin baki ga gida an ajiye musu gidan baki ne da ba duk taso da wayanmu shekaru bai wuce 40 ba kenan akwai gidajen da aka aje na baki kamar dai a cikin zare na san akwai irin waɗannan gidajen gidaje ne na wakafi ba wakafi bi ma'ana na gidan yari ba gidajen wakafi da yake saukar da malamai da baki akwai tsirarunsu amma yanzu duk babu ban san a nan garin na ba ko a da can akwai kuma yan akwai a da har yanzu akwai ko kuma babu ban sani ba wabin sabil da matafi yana kan hanya guzuri ya yanke masa ko kuma ya tsaya ya yi zango kashe gari zai ci gaba a samar da gida da za a iya waɗannan hidimomi in an tantance an san mutumin kirki ne ana da wani bayani ko ya faɗi waɗanda suka san shi a garinsu an yi waya a yanzu an ji lallai saboda hali na tsaro da yanayin da al'umma ke ciki sai an tantance ba kawai da mutum ya zo ko sai a karbe shi a zon da shi ba ba don ya zo matafiyi sai a karɓe shi ba dole sai an bi matakai na tantancewa wa fi sabilillah da kuma daukan wani abu a sai makamai ne ko a sai littafai ne ko a gina makarantu ne ko a mayi makarantar da kuɗin da wannan gona ta Umar za ta samar duk wannan fa haka aka yi a wancan lokaci Umar ya ce babu laifi wanda duk aka bashi ɗawainiyar kula da wannan gona ya ci daga abinda da gonar take samarwa kuma zai iya ciyar da abokinsa matuƙar dai ba zai ba shi ne wanda zai je ya arziki da shi ba to wannan yan uwa shi ne asali game da dalili na hukuncin waƙafi ko shar'ancin waƙafi a cikin Alƙur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa ibn rush al-maliki a cikin bidayatul mushtahid wa nihayatul muqtasid ya ce al-ahbas sunnatun qa'imatun amila biha an-nabiy sallallahu wa alihi wa sallam wal muslimuna min ba'di ibn rushd yace waqafi sunna ce tsayayya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki da ita kuma musulmin da suka zo bayan shi suka yi aiki da ita ashe kenan wakafi abu ne wanda shari'a ta tabbatar alkur'ani da sunna da ma ijma'i kamar yadda ya zo cikin littafin almugni na ibn kudama al-maqdisi cewa jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ya ce lam yakun ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za maqdaratin illa waƙafa wan tashar zalika falam yunkiru ahadun fa kana ijma'an shi ibn ya ce, jabir ya ce babu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yake da ikon ya bada wani abu ya mallaki wani abu ba ce yayi wakafi ko da dan kadan ne abin da ya faɗi kenan to sai shi ibn Kudama ya ƙara da cewa wan tashara zalik falam yunkirhu ahadun yace kuma hakan sai ya yadu daga ayyukan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa atba'u tabi'in da wanda suka biyo bayan su sai abin ya yaɗu aka ci gaba da wakafi ana yin wakafi ba wanda ya taba inkari ya nuna rashin dacewar ayi wakafi ibnu qudama ya ce fa kana ijma'an hakan sai ya zamanto ashe akwai ijima'i na shar'ancin yin wakafi a musulunci wakafi yana da falala ba dan kadan ba daga cikin falalan ma ya kawo hadisai guda biyu kacal don mu nuna irin falalan da ke tattare da yin wakafi hadisin da abu huraira radiyallahu anhu ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce idza mata abdu in qata amaluhu illa min thalathin sadakatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu wani hadisi wanda al'imamu musulmi roito daga abu huraira radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan matal abdu idan bawa na Allah ya mutu ya rasu in qata amaluhu ayyukansa gaba ɗaya sun yanki ba ainihin wani abu da zai ya samu lada kuma daga ran da ya mutu illa min salasin sai daga ɗayan abubuwa guda uku sadakatin jariya yin sadaka ba da sadaka wadda take amfaninta na gudana kamar gina masallaci kamar gina makaranta kamar samar da rijiya kamar gina bishiyoyin da za a rika zama a kai kamar samar da ɗakin shan magani kamar ɗaukan nauyin malaman makaranta su koyar da ilimi duk waɗannan sadaka ce jariya samar da kayan aiki ga masu da'awa motar da za a tafi da'awa injin da za a tada a ga haske duk waɗannan kayan aiki ne sadakatun jariya ne sadaka ne wanda amfanin ke gudana ke ci gaba bayan mutuwar mutum za su ci gaba da zuwa gare shi Au ilmin yuntafa ubi ko wani ilimi Au ilmin shi ma nan sai zo da na kira Au ilmin yuntafa ubihi ko wani ilimi wani ilimi wanda ake amfani da shi tare da cewa kamar da shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya faɗa duk inda kalmar ilmu ta zo ko da na kira ko da ma'arafa a ƙur'ani da hadisi asalin abin da ake nufi shine ilmul kitabi wa sunna shine farko daga nan sai duk wani abu da zai taimaka wa ilmul kitabi wa sunna ya haɓaka to abin da zai taimaka ma ilmul kitabi wa sunna ya haɓaka menene ilimin tattalin arziki zai taimaka ko ba zai taimaka ba ilimin gudanarwa zai taimaka ko ba zai taimaka ba ilimin sanin dokoki zai taimaka ilimin likitanci ilimin sanin ƙere-ƙere, ilimin sanin kimiyyar sama ilimin fasaha ilimin sanin na'urar kwamfuta ilimin sanin halayyar ɗan adam ilimin sanin yadda za a raɗa magunguna ilimin sanin kimiyyar sama da ƙasa da ruwa da duwatsu da sauransu duk waɗannan nau'o'i ne na ilimi ilimin sanin yadda ake tattalin arziki da yadda ake ƙididdigan kuɗi domin a haɓaka duk waɗannan nau'o'i ne na ilimi masu amfanarwa saboda haka ilmin yuntafa'u bihi ilimin da duk bari wanda zai amfanar sai zama kai baka karantar ba amma ka samar da wurin karatu ko ka samar da masu karatun ka ɗauki nauyinsu ai ka shiga cikin wanda suka bar ilmun yuntafa'u ubi ko baka shiga ba a waladin salihin ya da'ula ko ko mutum ya bar ɗa na ƙwarai ɗa na gari da zai rika masa addu'a kun ga anan sai aka ce ɗa na gari ba ce kawai ɗa ba kenan sai kai ma ɗanka tarbiyya ka roƙi Allah ya sa mashi albarka sannan in ka mutu ɗan nan zai zama mai amfani gare ka in ko ba haka ba to in ka mutu babbar giwa ce ta faɗi iyaka ke bayan wannan arwaci hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warrafahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'd mauti wannan hadisi wanda hadisi ne hasanun al-imamu ahmad ya rawaito cikin musnad ibnu majah cikin sunan ibnu khuzaimah cikin sahih haƙi cikin shu'ubul iman daga abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi na daga abin da ke riskan mumini bayan mutuwansa daga ayyukansa da kyawawan abubuwa da ya aikata bayan ya mutu na daga ayyukan da ke riskansa ko ladan da ke kaiwa gare shi ilman allama ilimin da ya koyar nan da malamai ake ina liman malamin taka da ku ake ina malam tahir da kuwa ake ga su malam muhammad can su karantar da ilimin ƙur'ani su karantar da ilimi na sanin dokoki na shari'a da kuwa ake wani sharahu kuma ya yada shi to wannan ba ku kada yake nufi ba mu ma 'yan tagaji za mu yi shiga dukkanmu nan za mu yi shiga ko ba za mu yi ba na sharar ilimi ba za mu yi ba za mu iya ko ba za mu iya ba tambaya ce wannan ta yaya za mu ga islamiyya an kafa kudin makaranta ma biya wahala malaman dan abin da ake ba su bai kai ya kawo ba amma bai isa kai dan albashi ne abin da ake ba da bai dubu sha biyar ba ka zo makarantar ka ce ni na ɗauki nauyin malami ɗaya duk wata zan ba da dubu goma sha biyar ka yaɗa ilimi ɗan uwa ko ba ka yaɗa ba ka yada ko baka yada ba ko kuma ka siyo kayan aiki ga makaranta littafai wanda ake karantar da darussa a cikinsu an ajiye domin ɗaliban da yayayensu sun rasu marayu ko kuma ba su da hali da masu kokarin biya ne yanzu yanayi ya canza ba su samun abin za su biya suka zo suka koka ga makaranta maimakon a ce su koma gida su zauna kai ka kawo littafai ka je kasuwa inda ake littafai al'akhbari ne hakul mubini ne waye waye ka siyo na dubu goma ka kawo ka ajiye. alaga malam wannan littafan wanda duk ya tabbata ba zai iya saye ba a ɗauka a bashi a karamar kalla ka yada ilimi ko ba ka yada ba ka yada ko ba ka yada ba ka yada ilimi a karamar kalla ilimin allama wa nashara wa waladan salihan taraka da ɗa na ƙwarai ɗa na kirki da ya bari wanda zai masa addu'a wa mushafan warrasa da mushafin ƙur'ani da ya gadarwa al'umma suna karantawa wa ma'au masjidan bana ko ko masallacin da ya gina ana sallah ana karantar da al'umma au baitan libni sabili bana ko kuma gidan baki gidan matafiya ya gina gida na matafiya duk wanda ya zo a matsayin matafiyi ya zo zai kwana ya wuce ko da bakon kwana ɗaya ne ba nan ne manufarsa ba kawai nan ya tsaya ne ya kwana ya wuce matafi ne an tanar da gida bayan an tantance wane ne shi daga ina fito bai da halin kama gida musamman ɗalibin ilimi da'iya aka ba shi ya kwana don wannan ka gina gidan au ta libin sabili bana a wani haram jara? ko kuma wata ƙorama wurin shan ruwa kamar yanzu ka ce bohol ka gina bohol a masallaci ka gina wa masallaci bohol ko bohol a kofar gidanka ka buɗe kan famfo ta waje kowa ya zo ya ɗiba iya ɗiba min gairin israfin wala tabziri ko kuma ka tafi unguwa ko ƙauyen da suke da matsanancin buƙatar ruwa ka gina musu bohol ka yi musu tuka-tuka ai ya shiga cikin naharan a jarahu saboda shi ne abin da muke da shi a yanzu ba ma zuwa korama ko bakin rafi mu ɗebo ruwa in ba ƙauyuka ba inda ba su da wannan galihun da muke magana aw sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayatihi ko kuma wata sadaka da mutum ya fitar daga dukiyarsa a yayin da yake cikin koshin lafiya ba mutuwa ya gani ba yana raye ba wai ya bar wasicci bane in na mutu a bada ba a'a da kansa ya dauka ya bada kun san duk dukiyar da ka bada cikin lafiyanka da rayuwarka kana son ta ai amma ka danne san da kake mata ka danna rowarka ka dauka ka bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yalhaquhu min ba'di mauti duk waɗannan amfanin su na kaiwa ga mumini bayan mutuwarsa ɗan uwa masu girma wakafi ya shiga cikin wannan ko bai shiga ba ya shiga ana yin wakafi kala biyu akwai abin da ke kira alwaqful khairi akwai kuma alwaqful zurri ko alwaqful ahadi wakafi da ake yi da ake kiransa alwakful khairi da turanci suna cewa philanthropic philanthropic waqf shine kawai abinda za ka kawo ka bada a amfani da shi yadda aka so ka sa a hannun amintattu foundation mu'assasa menene menene wane ne waye ko me aka kira shi ka ba su ku je ku yi amfani da shi don al'umma wannan ana kiransa alwakful khairi kenan duk wanda ya cancanci a taimaka masa daga wannan wakafin za a taimaka masa wannan bai da iyaka kuma amfaninsa ya fi ganewa kuma tarihi ya nuna magabata sun fi yawaita irinsa sai nau'i na biyu alwakfur zurri ko alwakful ahali shi ne mutum ya yi wakafi don kansa da iyalinsa da 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunni da hahaha ko hihihi in ji hausawa wato an wuce ɗa an wuce jika an wuce tattaba kunni sai ne sai suka ce hihihi na ya kai can ƙasa to duk waɗannan ana iya yin wakafi gare su ka ce wannan gida wakafi ne na yi ga kaina matsawon ina da rai da 'ya'yana da jikokina to malamai suka ce wannan wakafin ya yi in ka mutu ba za a saida ba za a gada ba ‘ya'yanka za su zauna in sun mutu jikokinka in sun mutu tattaba kunninka haka dai har sai an rasa kowa daga cikin jama'arka kowa daga cikin zuriyanka to sai ya koma hannun al'umma wannan ma nau'i ne na to amma sai malamai suka ce da zai ba da ma'ana wajen alwakful ahali ko alwakful zurri a yi shi irin yadda sai na umar ya yi radiyallahu anhu shi yadda ya nasa wakafin sai ya ce ga wannan wakafi abinda duk aka samu farkon wanda za a kula da shi ‘ya'yana bayan an ɗauke musu bukatunsu sauran a ba al'umma wannan wakafin yana da amfani kwarai a wannan zamani musamman a haƙƙin wanda ke tsoron su bar yayin cikin talauci yana gudun kare ba da wakafi ya mutu ya zamanto kuma ya kafafuna ko yana gudun wannan to sai alwakful ahali amma wanda suke babu ruwansu wa na ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi illa. la nuridu minkum jazaa'an kura. Ina inna nakhafu min rabbina mana abusan qamtarira irin waɗannan ba ruwansu da sai sun yi wani alwakful ahali su alwakful khairi za'i saboda sun san kowa yana zuwa da arzikinsa kowa an raba mashi arzikin shi ta har da cewa muna sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka bar ƴaƴanka a matsayin mawadata ya fi ka basu cikin talauci je suna bin mutane suna neman taimako to amma inda mutum zai wakafi ya ce to ga wannan wakafi ne abinda aka samu daga samarat na wannan wakafi ko intajat ko muntajat na wannan wakafi za a ba 'ya'yana kashi kaza a ciki sauran ya zamanto ga al'umma baki ɗaya wannan zai fi a babin alwakful ahali din ana yin wakafi da abubuwa da yawa kusan babu wani abu da ba a yin wakafi da shi a farkon wakafi a farkon al'amari dukiyar wakafi ta takaita ne ga kaddarori kawai kamar gida da gona da sauran abubuwan da ake iya ganin su musamman waɗanda ba su canzawa cikin ɗanɗanin lokaci daga wakafin farko da aka yi a tarihin musulunci ta hanyar gina masallacin ƙuba a madina don wannan shi ne wakafi na farko a cikin tarihin musulunci da sayan filin da aka gina masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi ne wakafi na biyu da aka yi a musulunci daga baya saidina usman ya sayi rijiyar ruma ya ba da ta a matsayin wakafi Saidina umar ya yi wakafi da gonarsa ta khaibara tun daga nan al'amarin wakafi ya ci gaba yana ta yaduwa yana bunƙasa har ta kai ga babu wani abin amfani a duniyan nan face an samu nau'in wakafi a kansa kai tarihi ya nuna cewa cikin hankalin lokaci al'amarin wakafi ya haɗa da masallaci da harkokin ilimi da asibitoci da sauran harkokin lafiya da gidajen marayu da gidajen zaunar da talakawa da wakafi na abinci da wakafi na rijiyoyi da gidajen wanka na al'umma da gidajen saukar da baki da laburaren karatu da littafai da gidajen haya da gadoji gada-gada bridge wanda za a yi a kan hanya don mutane samu sauƙin wucewa da makabarta da albashin ma'aikata da fanshin tsofaffin ma'aikata da wuraren kulawa da lafiyar dabbobi duk sai da aka samu musulmi sun yi wakafi da waɗannan abubuwan yan uwa ku gaya mun ya ku mutanen mina akwai abin da aka rage wanda ba za a yi wakafi da shi ba a yau kenan akwai kana da dalilin da ba za ka tallafa wa foundation ko wata mu'assasa domin a samu a gudanar da wakafi kana da hujja yau ko gona da ka gada daga mahaifinka ka je ka cire kuyya goma ka ce ga wakafi nan don Allah baka yi ba kai ko baka yi ba kai kai ka dauki nauyin wani ma'aikacin da'awa kana biyan albashinsa ka taimakawa ka yi wakafi ko baka yi ba ka yi babu wani abu da ba a yi wakafi da shi ba a takaice ina so mu gane cewa a yau za a iya yin wakafi a kuma sarrafa dukiyar wakafi cikin abubuwan da suka shafi harkokin ilimi harkokin tsangaya harkokin makarantun islamiyya da wuraren koyon sana'a gina jami'o'i samar da laburare ɗakunan karatu harkokin lafiya samar da ruwan sha fitar da hanyoyi da magudanar ruwa samar da sana'o'i samar da abubuwan more rayuwa da jin daɗi na al'umma duk za a yi farin tambaye ku uwa wai kun san cewa bunƙasar wakafi a tarihin musulunci kamar yadda baskan ya faɗi ta kai ga akan haifi mutum a gidan wakafi ya girma a gidan wakafi a ciyar da shi daga abincin wakafi ya karanta littafan wakafi a ilmantar da shi a makarantar wakafi a biya shi albashi bayan ya kammala karatu an ɗauke shi aiki da dukiyar wakafi sannan idan ya mutu a ɗauki gawarsa a cikin annakashi na wakafi kuma a rufe shi a makabartar wakafi haɓaka da bunƙasar wakafi a tarihin musulunci ya kai ga haka babu wani abu da ya rage fati al'umma ta yi wakafi da shi yan uwa kamata yanzu kenan in kira gare mu cewa wakafin nan shar'antacce ne abu ne mai amfani mai fa'ida mai falala kuma yana da matukar kyau yan uwa kowannen mu ya ba da gudunmuwa ko da wace iri zai iya ko mai kankantanta wajen haɓaka dukkan mu'assasa da aka gina su a kan tsari na wakafi wannan shi ne kiran da zan mana a ƙarshe amma kafin in dakata saboda lokaci ne dama takaitacce tunda bayan al-maghrib wal isha ne ba kuma zan so a takura wa mutane ba tunda an saba ana sallar isha a lokaci kaza ina so in tuna mana abinda watakila ba mu sani ba ko kuma wasu mu sun sani amma ba su ankara ba Waƙafi a tarihin musulunci ya kai ga an iya amfani da shi wajen samar da cibiyoyi na karatu da ilmantarwa na duniya jami'a mafi girma a cikin tarihin musulunci jami'a mafi girma wacce jami'a ce eh wa al-azhar kun sai da aka gina wannan jami'a wakafi ne dukiyar wakafi ya gina ta ba wani abu face maka shi ya gina ta bayan wannan idan da misali mutum zai dubi tarihi na wakafi zai ga cewa a ainihin tsibirin da ake kira sisi sai da aka gina makarantu 300 na yara da dukiyar wakafi kuma aka yi amfani da wakafin wajen biyan malamai albashinsu da samarwa makaranta dukkan bukatunta na littafai da kayan aiki da komai kai hatta a jerusalem a filistin inda yanzu isra'ila ta kwace an gina makarantu kusan saba'in da dukiyar wakafi bayan wannan a damascus dimash kenan da bagadad da alkahira da nisabur duk waɗannan wurare an gina jami'o'i a cikinsu a waɗannan ƙasashe da dukiyar wakafi misali in ka ɗauki alkurawin da ke ainihin wato andalus ta da fes a yanzu da dukiyar wakafi aka gina ta al'azhar na ambata mana dukiyar wakafi ne an nizamiya a ƙasar a ƙasar mustansiriya da dukiyar wakafi aka gina ta jami'ar bagadad ta farko da dukiyar wakafi aka gina ta in ka je ƙasar yanzu a wannan zamani ka je ƙasar malaysia za ka ga cewa mafi yawan jami'o'in da suka shahara a malaysia an gina su ne da wakafi misali aljami'atul islamiyya ta malaysia dukiyar wakafi ne ya gina ta banda wannan a istanbul ƙasar Turkiyya kenan wannan babbar jami'ar mai suna jami'ar fatih sultan wannan jami'a wakafi ya gina ta bayan wannan akwai wata makaranta ko wata jami'a mashahuriya a ƙasar wato a ƙasar malaysia da ake kiranta wato university sense islam jami'ar musulunci ta kimiyya da ke malaysia wakafi ya gina ta makarantu da jami'o'in da wakafi ya gina su yan uwa wallahi lato tu'addu wa la tuhsa tambayar ita ce mutanen mina me muke yi domin farfado da al'amarin wakafi mu sani mafi yawan malamai a wannan zamani na ganin cewa bai dace a bar dukiyar wakafi a daskara ba ba tare da an haɓaka ta ba dole ne a ɗauki mataki na bunƙasa ta suna ganin cewa za a yi amfani da dukiyar wakafi a yau wajen harkokin kasuwanci da ake ganin zai kawo wa wakafin riba da sayan hannun jari a kamfanonin da ke mu'amala na halas matuƙar yin haka ba zai kawo na ƙasa ga dukiyar wakafi ba suna ganin za a iya samar da masana'antu da kananan bankuna hatta microfinance kananan bankuna na al'umma za a iya amfani da dukiyar wakafi a samar da su domin ƙara haɓaka tattalin arzikin al'umma ana iya samar da wakafi ana iya amfani da dukiyar wakafi wajen samar da kamfanonin inshora waɗanda za a gudanar da hada-hadar su bai tsarin musulunci kamar wato ta kafur kenan za a yi amfani da wannan za a yi amfani da dukiyar wakafi wajen harkokin kasuwanci da ke ala da alaƙa da sadarwa harka ta communication sayan kati recharge card wayoyi da sauransu matukar dai ana da kyakkyawan tsari da zai ba da tsaro ga dukiyar ba za ta halaka ba duk waɗannan ana iya amfani da dukiyar wakafi a wannan zamani domin ciyar da wakafi gaba da kuma kyautata al'umma da gina ta da bunƙasa da wannan 'yan uwa nake cikawa da cewa lallai allah ta tabaraka wata'ala mai rahama ne mai jin kai ya ba da hanyoyi da yawa na kaiwa gare shi cikin aminci Allah ta'ala ya ba mu a ƙarƙashin musulunci hanyoyi da yawa na alkhairi daga cikin hanyoyin alkhairi mafi girma akwai wakafi ‘yan uwa mu tsayu mu tallafa mu taimaka mu agaza mu ba da gudunmuwa wajen gina auƙaf a cikin al'umma duk inda aka samu mu'assasat foundations trust funds waɗanda aikinsu shine tattara dukiyar wakafi domin yin amfani da ita yadda ya dace samar da makarantu samar da wurare kafafen sadarwa samar da wasu abubuwa na more rayuwa ga al'umma yan uwa mu ji tsoron Allah mu ba da gudunmuwa mu tallafa mu taimaka ta haka ne za mu guzuri mai girma domin lahira ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana gamdakatar wajen yin amfani da dukiyarmu yadda ya dace Allah ya taimake mu wajen karfafan al'amarin wakafi a duk inda muke domin ciyar da al'umma gaba da bunƙasa ta da haɓaka ta da rage mata raɗi na talauci da kyautata al'amuranta na kiwon lafiya da dukkan ɓangarori da fagage na rayuwa domin a more rayuwa a samu walwala a samu aminci a samu tsaro domin a kyautata guziri domin lahira ina roƙon Allah ta'ala ya taimaka mana kuma Allah ya datar da mu ina ganin zan dakata a nan insha Allah saboda yanayin lokaci Allah ya amfanar da mu abin da muka ji kuma Allah ya sa ya zama dalili na shirya a gare mu na ƙara ƙarfi da himma da ƙaimi wajen taimakawa addini ta hanyar wakafi da ma sauran ɓangarori ko hanyoyi na taimakon addini wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسرحكم معنا من الأخير